رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله أجيء من سيئة كرشان سورة الأنعام يوكم زام شقاب فرقا سورة الأعراف wadda suratul araf ita ce sura ta bakwai a cikin jerin surorin alkur'ani idan ka faro lissafi daga sama kafin mu shiga cikin surar akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko tana tambaya ne da cewa wajen yanka dabba ne sai aka yi kuskure a madadin a kwantar da ita a ɓangaren jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla sai aka kwantar da dabbar a tsagen jikinta na dama kanta na kudu ana fuskantar alƙibla da ita aka yanka ta a haka a matsayin dabbar layya ko kuma ta wata ibadar daban kamar hadaya ko ragon suna shin hakan ya halatta ko bai halatta ba farko ya halatta wannan baya haramta dabba domin kwantar da ita a wannan sifa na cewa a tsagen jikinta na hagu kanta na arewa a fuskantar da ita alƙibla mustahabbi ne ba wajibi ba ne ambatan bismillah wajen yankanta shine wajibi shine tilas shine in ba a yi ba za a ce ba za a ce yankan ba amma matukar an yi basmala lokacin da za a yanka ta shikenan mai tambaya ta na mai tambaya ta biyu na cewa game da suratul tauba na lura cewa dukkan surori na alqur'ani an bude su da bismillahir rahmanir rahim in ban da suratul tauba menene sirrin haka babu wani nasi karara daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya bayyana dalilin da yasa ba a buɗe suratul tauba da basmala ba abinda duk ake faɗa ijtihadi ne na malamai waɗansu malamai suka ce abinda basmala ta kunsa ta kunshi rahama ta kunshi sunaye guda biyu da suke ɗauke da rahama sunan arrahman da sunan arrahim rahim dukkaninsu suna ɗauke da rahama to ita kuma suratul tauba sura ce da ta sauka da takobi da ta sauka da maganar yaki فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون suka ce waɗannan al'amurra ba su dace da basmala ba maganar yaƙi maganar takobi maganar fille kai maganar tsara maganar suka ba su dace da basmala ba da haka sai ba a bude ta da basmala ba ina fata an fahimta to amma na istihadin malamai ne ko shakka babu nassi na alqur'ani haka ya sauka babu basmala haka kuma za a karanta ta babu basmala tawawun a cikin sallah ko a wajen sallah lokacin da mutum ya zo amma dukkan surar da ba suratul tauba ba lalle ne mutum zai gode da basmala ne imam shatibi bi cewa wala budda min hafi fida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khuyyira man tala ma'ana dukkan surar da ba suratul tauba ba lalle ne a bude ta da basmala amma suratul tauba kuwa ba sai kai basmala ba sai dai a bangaren da ba farkon sura ba to an bayar da zabi karanta basmala bai zama wajibi ba to kuma nan an yi sabani a tsakiyar suratul tauba ko kuma wurin da ba farko ba a cikin suratul tauba shin mutum na iya kawo basmala ko ba zai iya kawowa ba mas'ala ce khilafiyya al qurra tambaya ta uku akan mai azumi bayan yayi sabo ya kwanta yayi barci sai mafarki me matsayin azumin sa azumin sai yana nan lafiya lau ba abin da ya shafe shi idan ya tashi kawai sai ya wankan janaba amma azumin sa bai kare ba bai lalace ba me azumin da tun da azumi ya shigo zuwa yanzu bai sallace fa'i da wuturi ba me matsayin azumin sa azumin sa yana nan sai dai kuma yayi tafka hasara na rashin yin sallar fa'i da wuturi wannan hasara ce mai girman gaske amma baya bai rushe azuminsa ba ko a ce ladan azumi sannan mai azumi wanda yake yin tata ne matsayin azuminsa tata laifi ne tana ɗaya daga cikin kaba'ir zuno wato manya-manyan laifuka abin da ke nuna kasancewa ta laifi ta yadda aka haɗa ta da shan giya a cikin aya guda ubangiji ta ce ya yi hallazina amanu innamal khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون تاتا تنا haifar da gaba a tsakankanin musulmi domin duk wanda aka tatike shi aka cinye shi zai rinka jin haushin wanda ya cinye shi tatike shi a shaka ko ba haka ba sannan kuma caca tana yin barazana ga tattalin arzikin ƙasa tana haifar da zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa domin dukkan mai caca baya son ya motsa jikinsa don a gina ƙasa ya fi son kawai ya samu kuɗi a zaune a maho a bagas a banza saboda haka yana lalata ƙasa yana gadarwa da kasa ci baya da haka dai ta bata da amfani ko a tsari na duniya ballantana kuma a tsarin Allah da kuma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yin tata aikin da yake babban laifi ne wanda zai jawo masa fushin Allah wanda zai jawo masa azabar Allah in bai tuba ba amma tatarsa ba ta lalata azuminsa wato ta iya kawo cikas wajen cikar imaninsa amma dai azuminsa yana nan bai lalace ba a sakamakon yin tata wannan kuma yana tambaya akan cewa mutum ne sana'ar sayan kankara yakan yi irin ice block din nan amma sai dai kai gidan barasa ya sayar musu kuma duk da haka yana yin azumi shi musulmi ne shi ma dai azumin sai yana nan a matsayin sa na musulmi wancan aiki na zunubi kuma yana nan don wancan aiki da yake barna ce ya taimaka wajen masu giya su sha giya cikin kwanciyar rai sai sanyi don ya ji ya sayar musu da kankara a sanya giya a can ya yi ta'awuni alal ismi wal udwan ubangiji kuma ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan wato kar ku yi ne da juna wajen aikin farna da kuma wato ketare iyaka da kuma aikin sako don haka bai halatta musulmi ya samu kansa a cikin wannan ba mai wannan tambayar yake cewa shi magidanci ne yana da iyali ɗakinsa daban nata daban to amma abin da yake kona masa laifi ne wai kullum sai ya je ɗakinta ya kirawo ta sannan za su zo ɗakin shi kuma ya faɗa mata cewa da Allah kullum idan ta yi aikin abinci ta gama ta yi wanka kuma ta zo ɗakin ta ta same ta zo ɗakin shi ta same shi amma ba za ta yi ba sai ta yi kwance ta ɗakin ta sai ya bi ta ya je ya buga masa kofa to sai ya fushi ya daina zuwa kuma aka zauna a haka tsawon watanni ba ta zuwa shi kuma bai dai ba to yanzu ya za a wani wannan matsalar a hakikanin gaskiya wannan dai bata kyauta ba biyayya da ake bukatar ya mace da shi ya kamata ki je ɗakinsa tunda har shi ya nuna bukatar ke ki je ɗakinsa maza ɗabi'a daban-daban suke akwai wanda shi zai rinka zuwa ɗakin matarsa akwai wanda ya fito matarsa ta je ɗakinsa akwai kuma wanda ke buƙatar canji wata rana ki je ɗakinsa wata rana ya je ɗakin wannan dan ya samu canji yau da gobe yau da gobe saboda abu ɗaya kullum kosawa ake yi wata rana ma ku zauna a falo duk ba gidan ku bane ba an ko kulle gidan dai duk abin da kuka yi ba ganin damar ku ba kuna cikakken yanci a ciki to amma in har ya nuna yana son ki je ɗakin sa to wannan kuma rashin kunya ne rashin kirki ne rashin mutunci ne ki zauna ki ta barci kamar ashabul kafi ki ki zuwa wai har sai ya je ya bi wannan ba daidai bane ba a nan wurin ka kira wata kai mata wa'azi cewa ga abin da kake so ya kamata ta rika yi idan ta ki ji idan kana da hali kawai na auren wannan shine shawarar da zan baka ka samu wata kuma ka yi iyakacin kokarin ka ka nemi wadda take tana da addini kuma inda hali ya zanto ta dan bita kyau duk wannan yana da kowa ga wani lokacin wata dai idan an yi mata kishiya an fi zaman lafiya da ita ko labari ka bata wata za ka ga ta tuna idan ka ce mata to ba wallahi ko ki rika zuwa ko kuma yin auro wata to za sai ka ga ta da taitayinta ko kuma koma baka yi wannan ba ko baka faɗa mata za ka yi ba wai ke me yasa idan na ce ki zo ba ki zuwa za ka ta zan fara baki ta yi shiru sai kai ka yi tsaki sai kawai ka je ka yi wanka da daddare fa irin wajen karfe sha ɗaya din nan sai ka yi wanka sai ka zo ka shafa mai sai ka sa riga sai ka karya hula ka tsaya a jikin madubi kana wannan duk ba ko da masallaci za ka yi kiyamun laili ba a wurin ta zance za ka lokacin so kake ka bata hauki da gangan kawai ka dauki turare kai tayi kai ta fesa kai ta fesa sai wajen rabin kwalba sai ka ce na tafi idan kin ji shiru ki rufe kofa nan kuma masallaci za ka kiyamul laili sai ga ana wani bala'i ina za ka cikin wasu daren ina ruwanki da inda zani ina za ka ina ruwanki da inda za ni ke dai in kin ji shiru ki rufe kofa to wai ina za ka sai ka ja mata aya Allah ya ce wala ta jassasu kar ku yi bincike ko ba gaba wani lokacin mata sai da wayo sai da dabara inda Allah ya baka dabara sai ka mata wayo in ka mata wayo sai ku tsira ku tsira ku tsira tare amma ka fara yin wa'azi dan kai wata wa'azi take ka hada da wayo da dabara idan take wallahi tallahi ka nemi aure wannan shine shawara ta a gare ka in dai har kana da halin da in dai har kana da halin da zaka rike wallahi ka nemi aure to kar ka saka bata kanka lokaci eh ka sa sunan me wai ka sayo nama ko tsire ka rika zuwa tsaki za ta biyo ka wannan ba wani nau'i da na dabara ina jin wannan ya taba jarraba wannan dabarar tun daga yau tambayar kusa da karshe wannan bawan Allah ke cewa ana karanta mana wani hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin azumin litinin da alhamis da sahabbai suka tambaye shi me yasa sai ce ranar alhamis ita ce ranar haihuwarsa ranar litinin ita ce ranar haihuwarsa ranar alhamis kuma ranar da ake auna ayyukan bayi to shin wannan ya zama akwai hujja cikin wannan hadisi kenan wajen mutum ya ɗauki ranar haihuwarsa a matsayin ranar yin azumi a'a kai ba mai shar'antawa bane manzon Allah shine mai shar'antawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnanta mana bi azumin litinin da alhamis ila abinda ma ya kamata da ka faɗa na taɓa jin wani malami ya kafa hujja da wannan hadisin wajen halaccin maulidi to kaga wannan shine kuskuren fahimta ko dai su'ul faham ko kuma su'ul fahami ma'a su'il qasdi wato mummunan fahimta da mummunan niyya sai ya gadarwa mutum ba zai iya fahimtar addini ba domin a tarihance an haifi manzo Allah sallallahu ranar litinin a tarihance ko manzo Allah ya bar duniya ranar litinin Anas dan Malik yake cewa da raina da wayona da hankalina manzo Allah ya yi hijira ya zo Madina ranar litinin babu wata rana da sahabbai suka samu kansu cikin farin ciki a rayuwa irin wannan rana ta litinin da ya shigo madina da hankali na kuma a wannan rana ce Allah ya karfi ran manzon Allah ranar litinin babu wata rana a duniya da sahabbai suka samu kansu cikin bakin ciki irin ranar litinin saboda babu wani abu mai mahimmanci babu wani mutum da rayuwarsa take da tsada a wurin sahabbai irin rayuwar manzon Allah sallallahu shahid a nan gurin in mutum zai farin ciki da ranar litinin a matsayin ranar haihuwar manzon Allah da kuma a wannan ranar Allah ya karɓi rayuwarsa to kaga kenan farin cikin kuma ya rushe tun da nan ne kuma ranar mutuwarsa a takaice dai ba shi halatta kafa hujja da wannan hadisin dan yin dan nuna halaccin maulidi idan mutum yayi wannan sai a ce da shi ashe da Abubakar da Umar da Usmanu da Ali radiyallahu anhum ajma'in da Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a da dukkan malamai da suka gabata na baya a tarihi ba su san hadisin ba dan sun bi ta kanki sun wuce sun karance shi sun karantar sun royace shi sun royatar tare da haka babu ɗaya daga cikin su da ya taba kafa hujja da shi akan halaccin maulid ce duk ba su fahimce shi ba kenan don ba su taba yi ba a cikin su kenan ba su gane hadisin ba ko dai mu ce ba haka hadisi yake nufi ba ko mu ce ba su gane ba abin da ya fi sauki shine mu ce ba haka hadisin ke nufi ba da haka hadisin baya nuna halaccin maulidi ta kowace irin fuska inda yana nuna halaccin maulidi da sahabbai sun riga yi amma kulafa'ur rashidun suka shekaru 30 suna halifanci cikin su ba wanda ya taba yin maulidi ko Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali shekara 30 wanda wannan shekarun ne manzo Allah ya sa musu suna khilafatu nubuwa shekaru na halifancin annabta wato mulki salon mulki irin na annabta banda wannan duk mulkin da ya biyo baya wannan ba a kiransa da suna khilafa irin ta nubuwa mulki ne irin na mutane amma ba salon mulki irin na annabta ba to da haka ya kamata a yi hattara mutum ya daina faɗar abin da ya ga dama cikin bakinsa wannan wani littafi ne ga alama wata baiwar Allah ta aiko take tambaya a kansa na filoli hamsin na filoli hamsin daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta shi na duba shi waɗannan filoli duk ba sa kan koyarwar manzan Allah addu'o'in da aka kawo za ka samu wata aya ce ta alkur'ani wata kuma ta yi kama da hadisi sahihi sai dai muhallin da aka sa ta ba inda annabi ya sa hadisin ne, ko kuma ayar ba inda manzan Allah ya sa ta ne. idan mutum yana son ya sami littafi da ya kunshi addu'o'i waɗanda aka tace su daga ayoyi na alkur'ani da sahihan hadisai bisa ga yadda manzan Allah ya koyar bisa ga fahimta ta gari ya samu littafin hisnul muslim littafin hisnul muslim cikin ikon Allah wannan littafi an fassara shi cikin yaruka daban-daban an fassara shi da turanci an fassara shi cikin harshen Hausa dan uwa abokin mu Dr. Bashir Umar ya fassara shi cikin harshen Hausa akwai shi kuma cikin harshen turanci hisnul muslim hadisan da ke ciki duk tattattun hadisai ne Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i sahihan hadisai wanda suka kunshi ko dai na fulfuli ko azkar ko adiya wanda ya kamata musulmi ya yi a gaba daya awa ashirin da hudu da kake da shi tsakanin dare zuwa rana rana zuwa dare dinka da haka wanda ya kamata mutum ya lazunta amma irin waɗannan duk yan kasuwa ne kawai suke buga su su kudin mutane zo su yi wa Allah ƙarya su yi wa manzon Allah ƙarya kuma a ba su kuɗi kaga bai kamata mutum ya wa Allah ƙarya kuma ku ba shi tukuici ba mutum ya wa manzon Allah ƙarya kuma ku ba shi tukuici ba wannan nafiloli hamsin galibin abin da ke ciki hadisai waɗanda suke marasa asali da karerai marasa tushe akwai ayoyi aya ce ta alqur'ani amma mahallin da aka sa ta ka samu ba inda ya dace a sa ta bane shi kawai ya ga dama ya ga ya kamata ya kirkira ya faɗa yawanci yan subbu ne suke Allah rufa mana asiri za mu tashi suratul a'raf suratul a'raf ita ce sura ta bakwai idan ka faro kirge daga sama suratul fatiha ta ɗaya suratul baqara ta biyu suratul ali imran ta uku suratul nisa'i ta hudu suratul ma'ida ta biyar haka ne ko sai suratul an'am ta shida sai suratul a'raf ta bakwai sannan kuma sura ce makkiya abin nufi an saukar da ayoyinta kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina shi lafazin al-a'raf din jam'i ne na urf idan an ce urf ana nufin tudu ko tsauni sawa'un tudu wanda yake na dutse na dutse ko kuma tudu wanda yake na rairayi yashi wanda iska idan ta taso cikin sahara sai kaga ta tara wato tudu guda na yashi na rairayi kamar mulmulelan dutse to guda ɗayan sake ne a urf idan kawa ainun ma ra'un din kuma kai mata sukuni urf a wani larabcin ra'un din ma ana yi mata dhamma uruf jam'in sa shine al-a'raf to me yasa wannan sura aka ambace ta da suna al-a'raf saboda wannan kalma ta zo a can a gaba wa al a'raf rijalun ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum za mu zo mu yi bayani nan gaba menene al-a'raf me ake nufi da shi a cikin wannan sura sannan su ne ne ashabul araf wanda da hausa ake cewa tozan la'arafi haka hausawa ke fassara aya su ne ne yan tozan la'arafi me suka yi za a ajiye su a tozan la'arafi sannan za su dawwama a wajen dindindin ko daga baya za a cire su daga wajen a sauke su in an sauke su kuma ina za a kai su duk wannan zai zo idan mun je can inda aka yi magana akan kalmar amma dai a nan wato mu gane cewa al'araf abinda ake nufi ko ka ce tuddai ko ka ce tsaunuka ko ka ce tudu tudu wanda suke na yaki ko kuma waɗanda suke na duwatsu suna ake kira al'araf suratul araf tana kunshe da aya ɗari biyu da shida cicif a ɗaya daga cikin hanyoyi na kirge na ayoyin alkur'ani mai girma fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyinta daidai tare da iko ya ba mu ikon yin aiki da su mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن ذلك حرج منه بسندرته وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا bayan basmala ubangiji ta ala ce alif lam mim sad waɗannan haruffa guda uku suna cikin huruful hijaiyya wato babbaku na larabci guda 28 wanda suke farawa da alif su kare da ya'un waɗanda ake kiransu da suna huruful mabani wato waɗanda da su ne ake gina ɗaiɗaikun kalmomi na harshen larabci alif lam mim sad wato harfa guda uku malamai na ulumul qur'an suna kiransu da suna al-huruful muqatta'a al-huruful muqatta'a a karatunmu na gida ana kiransu da suna kuraman baki idan an ce kurman baki ma'ana wanda shi kadai baya baka ma'ana kurma ne baya magana ma'ana dai shi yasa idan an zo fassara akan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika ubangiji ta'ala ne kadai ya san me yake nufi da alif lam mim sad a da juna amma dukkan wanda ya san babbaku ya san wannan din alif ne wannan din lamun ne wannan din mimun ne wannan din sadun ne kamar yadda na sha faɗa a dangantakar zance irin wannan malamai sun yi saɓani dangane da ma'anarsu a nan a farkon wannan sura ta suratul araf waɗansu malaman suka ce da alif da lam da mim da sad kamar an zaɓo waɗansu haruffa ne daga ɗaya daga cikin sunayen Allah shine al-musawwiru al-musawwiru kaga da alif da lam da mim da sad al-musa wato sai aka ce wawun din da ra'un dan a yi izina zuwa ga ɗaya daga cikin asma'ullahi al-husna amma dai wannan zancen babu dalili da yake nuna haka ake nufin ne sai dai kamar yadda muka sha faɗa mana maimaitawa waɗannan harufa an buɗe waɗansu daga cikin surorin alkur'ani da su dan yin izina ga laraba cewa shi alkur'ani ba laraban littafi kalmomin da ke cikinsa kalmomi ne na larabci dan ma ku yarda da haka gashi an gina su ne da haruffan da kun san su ku larabawa kun san alif kun san lam kun san mim kun san sa dan haka ma in kun isa kuma ku dauki alifin da lamun da mimun da sadun din mana ku kawo wani abu irin alqur'ani ma'ana alqur'ani balaraban littafi ne saboda haka in kun isa kuma ku kawo wani littafi gwatan ku ci irin sa falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadikin su kawo wani zance irin sa mana inda gaske ne shi yasa a duk inda waɗannan kuraman baki suka zo cikin alkur'ani sai kaga batu ko magana akan alkur'ani ta biyo baya in da sura biyu duk inda aka ambace su magana alkur'ani take zuwa alif lam mim sad kitabun unzila ilayk alif lam mim ra sai aka ce me alif lam mim ra tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbika huwa al-haq walakinna akthara an-nasi la yu'minun alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur duk inda aka kawo za a ga an kawo maganar alkur'ani mai girma in banda wurare guda biyu wuraren nan guda biyu sune farkon suratu maryam da kuma farkon suratu nun ka ha ya ayin sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا نبا مثال القرآن با نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون نما با مثال القرآن با waɗansu malaman suka ce eh mun yadda a farkon suratu maryam ba ambaci alqur'ani ba amma a farkon suratu nun akwai isara zuwa ga alqur'ani tunda an ce wal qalami wa ma yaskuruna ina rantsuwa da alqur'ani da abinda masu rubutu suke rubutawa masu rubutun nan an ana ina nan zuwa da alkalami kai da abinda masu rubutu suke rubutawa masu rubutun nan ana nufin mala'iku mala'ikun nan suna rubuta wahayi cikin wahayi ko mafi tsadar wahayi shi da alqur'ani da haka dai alqur'ani ya shiga ciki zunnan alqur'ani ya shiga ciki a jumlaci dan haka an sallama kenan farkon suratu maryam babu tun alqur'ani amma ko shakka babu a farkon suratu nun akwai batun alqur'ani akwai magana alqur'ani ko akwai magana wanda aka saukar saukarwa alqur'ani ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayr mamnun wa innaka la ala khuluqin azim magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji yace kitabun unzila ilayka lafazin kitabun dinnan khabar ne mubtada dinsa ana kaddara shi da kadirin zancen haza kitabun wannan littafi ne unzila ilaik da aka saukar da shi zuwa gare ka fala yakun fi sadrika harajun min fala yakun fi sadrika harajun minhu kad wani kunci ya zama cikin kirjinka minhu a sanadiyar wannan littafi kad wata damuwa ta kasance a cikin kirjinka a sanadiyar wannan littafi an ce harajun ana nufin kunci ko damuwa damuwa ana fassara ta da tsoro kada ka tsorata cewa ba za su yi imani da kai ba kada ka damu cewa ba za su yi imani da kai ba wala kad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar mun san cewa suna cewa ba wahayi bane wani dan adam ne yake sanar da shi mun san cewa suna faɗin haka kad na'lamu innahu la yuhzinuka la yuhzinuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yahdun duk waɗannan ababe da suke faɗa mun san cewa yakan kuntata maka rai amma karka damu ubangiji zai taimake ka akan shine fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin an saukar da wannan littafi akan ka dan kai gargadi da shi wa kuma domin ya zanto tunatarwa lil na ga muminai litunzira domin kai gargadi bihi da shi alqur'ani idan aka ce gargadi ya kunshi ababai guda uku waɗansu malaman suka ce hudu ya kunshi almundir mai yin gargadi din wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake a madadin manzon Allah malamai kenan maga masu cin gado na gidan annabta wajen wa'azi da fadakarwa da al'amru bil ma'ruf da annahi anil munkar al-munzir din kenan sannan kuma akwai al-munzar wanda ake wa gargadi shine ko dai kafirai ko mummunai masu sako mummunai masu mugunyar aiki duk wannan sukan zama cikin al-munzaruna waɗanda ake wa gargadi ko ya zanto al-munzaru bihi abin da ake yin gargadi da shi din wanda shi shine alkur'ani mai girma da shi ake yin gargadi da shi ake yin wa'azi sannan abu na hudu shi ne abin da alkur'ani din ya kunsa cikin abin da yake razani da firgiti ita ce azabar Allah duk wannan ya kunshi gargadi litunzira bihi dan kai gargadi da shi ka gargaduwa ka gargadi kangalarrun mutane fa inna ma yasrnahu bilisanik litun فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا domin ka yi bishara ga mummune da shi alkur'ani sannan tunzira bihi qauman ludda ka gargadi mutanen da suke masu yawan husuma da yawan jayayya sune ludda lud jam'i ne na idan an ce aladdu cikin mutane mai yawan jayayya da gaskiya bayan ta bayyana a matsayin gaskiya amma sai mutum ya rinka jayayya da ita wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasl wallahu la yuhibbu al fasad aladdu mai jayayya lud masu yawan jayayya kaga su ake wa gargadi wa tunzira bihi qauman ludda me za ka yi musu gargaɗi azaba anzartukum naran talazza inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba kaga al-munzir ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam al-manzarun al mutanen da suke masu jayayya da musu alladhi yunzaru bihi al-qur'an al-karim ma tadammanhu al min al-inzar azab annar anzartukum naran talazza inna anzarnakum azaban qariba duk wannan yana cikin litunzira bi dan kai gargadi da shi alqur'ani wa zikra lil mu'minin kuma qur'ani dan ya zanto tunatarwa ga mu'minai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bibiti min dunihi abinda yake ba shi ba awliya a matsayin majibin lamari kar ku bi wani wanda ba manzon Allah ba a matsayin mai shar'antawa a matsayin mai bada doka a matsayin mai cewa ayi ko a bari a matsayin mai bada wajibi ko mustahabbi a matsayin mai kawo wata falala duk falalar da ba daga manzon Allah take ba ba ta ansa sunan falala duk wajibin da ba daga manzon Allah yake ba ba gaske bane ba duk mustahabin da bai gangaro daga manzon Allah ba baya zama mustahabi shi kadai aka turo don yi shar'antawa mutane mutumin da duk ya bi shari'a shari'a da ba ta manzon Allah ba to ko shakka babu ya bi hanyar da ba za ta kai shi gaci ba am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wa laula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna adh lahum adhabun alim ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ubangiji sai qalilan ma tazakkarun kadan ne daga cikin ku kuke daukan wa'azi waɗansu malamai sukan ce qalilan ma zakarun kwata kwata ba ku daukan wa'azi waɗansu malamai suka ce qalilan ma zakarun yan kaɗan ne suke daukan wa'azi a cikin wato dai lafazin alqilla akan kawo shi liddalala alal qilla dan yi nunin akan samuwar abu kaɗan wani lokaci akan kawo shi liddalala alal adami dan a nuna babu idan sun ce kalilan ma zakarun kalilan ma tu'minun ana nufin babu ba ku yi imani ba kwata kwata babu imani amma sai a ce kadan ana nufin babu wani lokaci kuma ana nufin kadan din ma'ana dai kadan ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الإمام a cikin tafsirinsa yace wannan aya tana nuna cewa idan aka ce ga nassi ya zo to kenan ba abin maganar wane wane ne wannan wani dole sai dai maganar nasi sannan wajibi ne a bi Allah a bi manzansa cikin abin da ya haramta da cikin abin da ya halatta abin da ya ce a yi dole a kwatanta abin da ya ce a bari dole a nisance shi ba a kwatanta nasi da maganar wani saboda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku kaga maganar wani wanda ba saukakkiya ba ba a kwatanta ta da nasi na alqur'ani ko ingantaccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وما كان دعواهم إذ جاءهم كنا kam min qaryatin ahlaknaha nawa nawa ne daga cikin alqaryu waɗanda muka halakar da su a baya a tarihi wa ya san lissafin su wa ya san adadin su wa ya san yawan dangin adawa ko samudawa ko dangin mutanen annabi lutu wa ya san yawan population din su lafazin kam duk sun yi da cewa ala taksir dan nuna yawa kamar yadda rubba liddalala ala taqlil dan nuna kadan kam wato abun na da yawa alƙaryu da suka wuce baya a tarihi wanda suka yi kafirci suka yi sabo suka kangare suka yi bushasha yadda suka ga dama suka fi sa ransu suka ki bin abin da Allah ya ce ubangiji ta Allah ya ce ahlakana ha sai muka halakar da su muka halakar da su fa ja'aha ba'suna azabar mu sai ta zo musu bayatan da daddare suna bacci sun kwanta cikin walwala da kwanciyar hankali sun tsara abin da za su yi gobe da jibi ba su san ba a ce ba za su ga goben ba auhum qa'ilun ko azabar ta zo musu lokacin kailula lokacin hutun rana shine auhum qa'iluna yani mustarihuna waqtal qailula suna masu hutu lokacin garjin azhar bayan rana ta raba tsakiya suna hutawa azaba ta su ta dauke su nawa nawa ne fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urusiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin matid afalam yasiru fil ardi فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير نوى نوى ne daga cikin alkaryu in ji Allah madaukakin sarki ahlaknaha waɗanda muka halakar da su wa hiya zalima nawa nawa waɗanda muka halakar alhalin alkarya tana azzalimar alkarya idan an ce azzulmu ko dai shirka ko kafirci ko nifaka ko yawan sabo yana cikin azzulmu dan ko az-zulmul akbar ko az-zulmul asghar zulmul akbar kafirci az-zulmul asghar zulmul insani nafsuhu dan adam ya zalunci kansa wa hiya zalimatun Allah ta fahiya khawiyatun ala urusiha ga alƙaryun nan gaba ɗaya mun rufe su su ruguje ginin su ya rufta a su wa bi'irin mu'assala ga rijiyoyi nan da bohol da aka haka ba masu shan ruwan sun mutu sun bar rijiyoyin sun mutu sun bar famfunan sun mutu sun fi gine-gine gingiram ga sunan gurin benaye ba masu kwana a ciki shine wa bi'irin mu'assala rijiyoyi da aka bar su ba kowa wa kasrin masjid da gine-gine dogaye a shafa a mulmule an yi kanti an bar su amma ba mai kwana a ciki a ya yasiru fil ardi shin mutane ba su yawo a ban kasa ba su leƙa su gano mana su je yawo gabas ta tsakiya su je yawo daula ta tadumur a kasar sham su je yawo daula ta adawa su je yawo a garin hadramaut daular adawa a kasar yaman su tafi duk inda aka gina wata hadara ko wani civilization da ya wuce a baya a tarihi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha don ya kasance suna da zukatan da sa iya yin hankali da su su hankalta al'amura au azanin na biha ko sa samu kunnuwan da in an faɗa sa ji nan gaba fa innaha la ta'mal absar mutane ba sa fama da makantar ido walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makantar zuciya suke fama da ita kowa yana gani da ido ya karanta ya gani amma yana fama da makantar zuciya abin nufi dai a da a baya a tarihi waɗansu sun yi sabo ubangiji ta'ala ya halakar da su waɗansu sun kangare ubangiji ta'ala ya tarwatsa su an riga an karya su a baya a tarihi na yanzu kuma ba za su iya gagarar Allah subhanahu wa ta'ala ba ubangiji ya ce wa kam min qaryatin ahlaknaha nawa nawa ne daga cikin alkaryu a baya a tarihi waɗanda muka hallakar da su faja'aha ba'suna azabar mu ta zo musu bayatan da daddare lokacin bacci aw qa'ilun ko kuma da rana lokacin da suke bacci baccin rana ko hutun rana fama kana da'awahum izja'ahum ba'suna maganar su da'awa annabi ma'ana alqawl alkalam maganar su bata kasance ba idza ahum suna yayin da azabar mutun ta zo illa an qalu fa sun rinka cewa inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalimai ma'ana ubangiji ta ala bai zalunce mu ba mu muka zalunce kawunan mu an ba mu cikakken lokaci na yin tunani da imani mu ne mu yi ba an gargade mu an ja hankalin mu mu ne muka kiji duk abin da ya kamata a faɗa mana an faɗa mun ji mu ne mu ji ba duk al'ummar da aka halakar da su a baya a tarihi sun yadda cewa ba a gajiya ba wajen yi musu wa'azi ba a gajiya ba wajen jan hankalin su amma su ne suka kai wa kan qasamna wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin nawa nawa ne alkaryun da aka bayar a tarihi aka halakar a baya a tarihi Allah ce qasamna wanda muka karya gadan bayan su kana zalima dan sun kasance azzaluman alkarya azzaluman kasashe amma muka zo muka samar da waɗansu a bayansu a tarihi nawa nawa ne duk alƙaryar da aka hallakar da su da kansu sun yi itirafi sun yadda cewa ubangiji ya ba su cikakken lokaci na su zuwa zi, amma su ne ba su ba an ba su cikakken tunani da kwakwalwa mai kyau ta tunani na su kawo gyare-gyare a cikin lamurran kasashensu gyara a addini gyara a duniya amma su ne suka yi amfani da wannan kwakwalwar ta negative side ta bangare aljanibu salbi a madadin aljanibul ijabi a madadin ta bangare mai amfani sai suka yi amfani da kwakwalwar ta bangare marar amfani ga mutum mai kwakwalwa da basira da hankali da tunani da hangen nesa a madadin ya amfani da kwakwalwar da basirar wajen ciyar da kasar shi gaba ciyar da addininsa gaba siyar da al'ummarsa gaba kare al'umma daga matsalolin da suka kanannade su amma sai ya amfani da kwakwalwar don gina kansa don cutar al'ummarsa don cimma buƙatar kansa ta karan kansa shi kadai a cikin al'ummar da yake mulka miliyan uku ko hudu ko biyar amma baya tunani dan su sai dan shi kadai bukatarsa kuma ya san babu yadda za a yi ya rayu ya zama mutum sai da su amma kuma yana tunani dan kansa kadai ba dan su ba Allah ya tsare mu nas'alanna alladhina ursila ilayhim ubangiji ce wallahi sai mun tambaye waɗanda aka turo manzanni zuwa gare su wala nas'alanna almursalin mursalin wallahi sai mun tambayi manzanni Abdullahi dan Abbas Allah ka kare da a gare shi kamar yadda Ibn Jarir Tabari ya ruwaito cikin tafsirinsa yace za a tambayi manzanni an tabligh dangane da isarwa ko isar ko ba ku isar ba Allah ya san sun isar amma zai tambaye su yau mai jimu Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ranar da Allah zai tambayi manzanni ya tara su ya ce da su wata ansa aka ba ku lokacin da kuka ce ya ubangiji ba mu sani ba saboda tsoro saboda firgiti. manzanni fa sun san ansar da aka ba su amma za su manta saboda tsoron ubangiji la ilma lana ba mu sani ba ya ubangiji innaka anta allahul buyu kai ne masanin gaibu kai ka san me muka ce kai ka san wace ansa mutane suka ba mu za a tambayi mutane anil ijaba dangane da ansa wata ansa kuka bai wa manzanni wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin suratul qasas a tambaye su wata ansa kuka baiwa manzanni kun ce sami'na wa ata'na mun ji mun bi ko kuma kun yi ta yahudawa sami'na wa asaina mun ji mun ki bi dole mutum ya faɗa ranar da ba a ƙarya ranar da ba a kwane-kwane duk iya siyasarka duk iya ka duk iya kwane ka a ranar rana ce da Allah ce yau mutu bular sara'ir ranar da za a yi tsallasa a tona asiri babu wata ƙarya da mutum zai Yau yawma izin ya yawaddu lazina kafaru wa asawur rasula yawma izin ya yawaddu lazina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yahtumuna allaha hadisa ranan da kafirai da suka saba wa Manzan Allah da gangan za su yi gurin ina ma a nike su a cikin ƙasa su zama gari su zama turbaya wala yaktumuna Allah haditha ba su isa su koyewa Allah wani zance guda ɗaya ba sai sun faɗi gaskiya cikin komai da abin da ka sata da abin da ka ɗauka da abin da ka ɓoye da abin da ka kai waje da abin da ka kai hong kong da wanda ka kai tana da wanda ka kai peru da wanda ka yi da wanda ka kai america duk inda mutum ya kai da wanda kai ƙarya da wanda kai gaskiya da wanda kai kamfani ne goma naka da wanda kai kamfanoni hamsin da wanda kai kaumai wala yaktumuna Allah hadisa mutum ba zai koyi wa Allah zance ko sai ba babu abinda mutum zai iya koyewa Allah shi yo me zai koyi dan yayi magana zai yi ƙarya sai mala'ika ya masa tsawa sai hannun shi ya magana sai kafarsa ta yi magana kafa ta ce da ni aka taka aka ce hannu ya ce ni na je ne su gine ta aka shigar ko ne su gine ta aka fitar mutum shi zai bayani fatar jikinsa gaba daya za ta yi magana يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون a wannan rana dukkan bangaren jikin mutum zai bayani jikin su za su yi bayanin me mutum ya aikata a gaban Allah ranar tashin kiyama wallahi ya yan uwa ba ranar wasa ba duk wanda ya ce maka ga wata addu'a za a yi a ranar tashin kiyama a gaban Allah za ka tsira ba sai ka ansa wannan tambayar ba ya yaudare ka ya bata ma lokaci ya cuce ka bai faɗa ma gaskiya ba duk wanda ya ce rabu da su irin waɗannan wanda zance a waɗansu tsageru ne suke magana ta tsageranci marasa kunya ne wallahi tallahi ya cuce ka bai faɗa ma gaskiya ba a ranar tashin kiyama kai da shi za ku rinka la'antan juna a gaban Allah yakfur ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da sashin ku ya kafirce cewa sashi sashin ku ya tsine wa sashi a gaban Allah ranan da wani ba zai amfani wani ba idan kana ganin duk abin da za a ji a faɗa maka ba daidai bane ba ka nemi wani malamin a wata ƙasa ta daban ka je ka yi biza ka tafi wata ƙasa ka je ka ce ga ayar da aka karanta ranar rana kaza ga watan kaza menene hakikanin fassarar ta dauki qur'ani na turanci ka je ka duba dauki bukhari dauki muslim na turanci duk je ka duba dauki da misali na turanci sai haka dauki lokaci awa biyu awa uku je ka duba gani haka ne ko ba haka bane ba kowa zai mutu ko mutum lalle za mu kissanta wa mutane labari bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba ubangiji ta'ala zai ba da bayani bisa ga ilimi shine falal qussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin ba mu taba zama waɗanda ba sa nan ba muna nan a duk inda dan adam yake wa laqad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان an yamin wa an shimal qa'id hakika mu muka halitta dan adam mun san abin da zuciyarsa take sakawa wasu wasun zuci mun sani wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil muna kusa da shi sama da jijiyar wuyansa jijiyar da zuciya ke rataye da ita mun fi shi kusanci da ita Allah subhanahu wa ta'ala kaga kis labari da Allah zai bayar game da kai a tashin kiyama labari ne na ilimi shine fannu kusanna alaihim bi ilmi za mu ba da kissa da ilimi mala'iku sun rubuce duk abin da mutum yayi wa wudi alkitabu fatar almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira mu yazlimu rabbuka ahada ranan da za a ajiye littafi wanda ya kunshi bayanin ayyukan da kai abin da ka ce da abin da kika ce da abin da ka faɗa da abin da ka aikata na koye da na bayyane al mujrimina masu laifi ko kafirai ko azzalumai sai ka ga mushfiqina mai fihi suna damuwa dangane da abin da littafin ya kunsa wa yaquluna suna cewa ma li hadhal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru sadiratan wala kabira baya kyale kankanin abu ko babba illa ahsaha sai ya kiyaye yi. karamin abu zai faɗa babban abu ma ya faɗa wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata sai su same shi a halarci a rubuta a cikin littafin ina jin duk sun yi imani da cewa duk kun yi imani duk mun yi imani da cewa abin da duk aka shigar wa kwamfuta na kowane rin information idan aka ji za a same shi yadda yake abin da aka shigar za a same shi to dan Allah da wannan kwamfuta din da rubutun mala'ikan da ke rubutu wanne ya boni rikewa da haddace al'amura wannan wata alama ce da take nuna maka wata yar karamar kiyama ko alal akalla dan nuna maka yiwuwar kiyama in ma da kana inkari komai sai an rubuta dan adam ya gani shine fara ne kusanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin mu taɓa kasancewa wadanda ba ta nan ba wannan ke nuna cewa gatan da dan adam zai wa kansa shine yayi kokarin tuba tuba akan lokaci tun kafin lokaci ya kure mata. Allah ya ba mu ikon tuba daga munanan mu aya ta gaba Allah wal wazn yawma idhnil haqq ومن ثقلت موازينه فأولئك muflihun wa man khaf خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وبنجي تعالى والوزن يوم إذن الحق الوزن شيني أو أو نأيك دنجل دا ayyukan da bayi suka yi yau mai izin a wannan rana alhaqqu gaske ne ba wai ba ne ba man tsakkadar mawazinu dukkan wanda ma'aunansa suka yi nauyi fa ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne masu rabauta wa man khaffat mawazinuhu dukkan waɗanda ma'aunansa kuma suka zanto ba su da nauyi fa ulaika allazina khasiru anfusahum irin waɗannan ne waɗanda suka tabar da kawunansu bima kanu bi ayatina yuzlimun saboda abin da suka kasance suna yi na zalunci da ayoyinmu ma'ana suna kafirce mu ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala ba sa aiki da su awo ɗaya ne daga cikin ayyuka da za su faru a ranar tashin kiyama hisabi daban awo daban hisabi shine kidayar ayyukan a lissafa su ɗaya biyu uku hudu a lissafa yawan aikin ka san akwai aikin da yake da falala ta fuskar me yawan lada dan tunda an ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kaga hidaya ne ake kira sannan wani kuma an ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman Ka kaga nan daya ne ta fuskar daya biyu uku har zuwa ɗari bakwai ko sama da haka wallahu yudha'ifu liman yasha Allah na karawa akan ɗari bakwai ga wanda ya gada ba. to kuma akwai aikin da yake da lada ne ta fuskar nauyinsa ba yawan abin ba nauyinsa shine alwaznu wato awo akan sikeli bayan wannan aya akwai ayoyi da dama da suke nuna awo ranar tashin kiyama nan gurin faman saqal fa ulaika faman fa ulaika humul muflihun wa man qaffat fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun a wani gurin fa amma man تأخذ موازينه فهو في عيسة الرابعة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية معنى دي ذا أي أو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير hadisai da dama sun zo akan au irin yadda ayoyi suka zo akan au to kuma idan an ba hadisan sai a ga mutum da ayoyin da hadisan in ka hada su gaba daya sai ka sun kasu kashi ko dai bayani akan auna aiki aiki karan kansa a auna aiki da sallar da kai yanzu da wadda nayi da wadda malam sa'idi da wadda kowa ya cikin mu nan mutum yana iya ganin ta da ido ranar tashin kiyama za a rikida wannan ibadoji da muke a musu gangan jiki mutum ya gansa da ido tun ma kafin a tafi a kiyama tun a cikin kabari hadisi cikin sahih bukhari ya nuna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da an binne bawa mummuni a cikin kabarinsa bayan an binne shi mutane sun juya sun tafi an yalwata kabarinsa kawai sai ga wani saurayi ya shigo mai kyakkyawar fuska ga shi na kanshi sai ta dace man an wane ne kai sai ce ana amaluka salih ne ne aikin ka na gari sallah karatun alqur'ani qiyamul layl sadaka zakka haji istighfari salatin annabin ka ne ne aikin ka na gari na zo ne dan in dauke maka kewar zaman kabari kaga a ce za a da aikin a masa gangan jiki idan mutum mummunan aiki yayi shan barasa zinace zinace sace sace kashi barna da ayyukan ta'addanci bayan an binne shi a cikin kabari sai ga wani mutum mummuna baki dan dukununu yana wari yana doyi ya gaishe yace kai wannan wane ne fuskar ka bata bushara man an yace ana amalika sayyi nan ne mummunan aikinka zai zama shi ne abokin zamansa cikin kabari haka za Allah bai na cikin hadisi ingantacce mahallu shahid ce kaga ayyuka ana rikida su a yi musu gangan jiki sannan ga hadisi ingantacce cikin sahih muslim wanda manzo Allah ke cewa suratul baqara da suratul ali imran za su zo farfajiyar kiyama ka annahuma ghamamatan aw ghayayatani aw firqani min fayrin fawaf yuhajjani an sahibihima kai ka ce girgije ne guda biyu manya manya ko kuma wani ayari guda biyu na tsuntsaye su su sauka za su yi hujja ga mai karanta su a gaban Allah da ya sami shiga aljanna kaga suratul baqara da kake karanta za a yi mata gangan jiki karatun za a rikida ta yi mata gangan jiki a ce kaga za a auna ayyuka za a yi musu gangan jiki kenan sallah ka yanzu ai baka taba ta baka ganin ta da ido amma za a yi mata gangan jiki to wannan su za a auna a kan su a waɗansu dalilan waɗansu hadisan suka nuna abin da za a auna wato takaddun da aka rubuta ayyuka takaddu da aka rubuta aiki akwai takaddu da aka rubuta ayyukan kirki sallah azumi zakka aikin haji wannan rajista din da aka rubuta ayyukan da takardu da aka rubuta ayyukan barna su ne za a ɗauka a ɗora kan sikeli a nan ga takardu na ayyukan alkhairi a nan ga takardu na ayyukan barna su za a auna sai a ga wanda ya fi nauyi wa zai rinjaye wani akwai hadisan da suka nuna haka ɗaya da cikin hadisan da ake kafa hujja da shi a wannan babi hadisan Abdullah ibn Amr ibn al-As riwayat Tirmidhi da Imam Ibn Majah hadisin da ya shahara wajen malamai da cewa hadisul bitaqa kun san shi wanda za a zo da wani mutum ranar tashin kiyama za a jirge manya-manyan rajista casa'in da tara dukkaninsu na ayyukan barna kowace rajista ɗaya manzan Allah ce iyakacin faɗinta iyakacin ganin ido maddal basar ba abin da ke ciki sai aikin barna